hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 29 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 95 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibnu abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya islam as-sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam da al'adunsa da ɗabi'unsa da tsarin zamantakewarsa da yadda yake gudanar da al'amuran addini da al'amura na yau da kullum malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim akan wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana nesa da kayan aikinsa a inda ya je aikin hajji a ƙasar makka daga ƙasarsu ta dimashq sham allah ya gafarta mashi muna karatu a cikin a wannan littafi mai ainihin wato ta hakikin malam shu'aibul arnaut a cikin mujalladi na biyu a cikin babun da ke bayani faslin da ke bayani akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sadaka zakka da makamantansu bil munasaba wannan bawan Allah shu'aibul arnaut a shekaran jiya Allah ya mushi rasuwa shekaran jiya alhamis ya rasu ya rasu shekarar 88 a duniya Allah ya gafarta mishi babban malami ne na lugal arabiya da hadisi da tahqiqi yayi aiki tsawon shekaru a maktaba ta ainihin wato al-maktabul islami da kuma mu'assasatul risala inda suka yi tahqiqin littafai da dama da shi da su Abdul Qadir Arnaud da su Bashar Ma'ruf Awad da makamantansu Allah ubangiji ya gafarta mushi to mun kai wata gaba da muka ce zamu dan ƙara bayanai akan mas'alar da ta shafi ainihin wato a hukuncin zakkan naira da dala da pound sterling da riyal na so na karanta mana ainihin wasu maganganu ne daga nassi na fatawar allajnatu da'ima lilbuhusi wal ifta ta hay'atu kibaril ulama ta kasar makka akwai majalisar manyan malaman kasar makka kasar saudi arabia ita yake ce ma hay'atu kibaril ulama to tana da wani subcommittee ita ce allajnatu da'ima kwamiti na wato fatawa manyan malamai ne giggan malamai waɗanda yanzu irin su fauzan alfauzan su ne suke cikin wannan kwamitin sai malami ya cika ya tumbatsa da ilimi sannan yake ya zama wakili a wannan ainihin kwamitin su malam dimba sun yi aiki a ciki su usaimin su bakar abu zaidin kaji waɗannan ko da an ambace su kasan ha'ula'i humur rijal to wannan kwamitin yau kusan shekara arba'in da biyar kenan a hijirana da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da hudu ko da uku kusan dai shekara arba'in da biyar suka ba da wannan fatawa game da ainihin hukuncin zakar kuɗaɗen ‘ya'yan banki ɗin da ake ce musu banknotes ga abin da suke cewa ya ce fabina'an ala tausiyati ra'isi idaratil da ilmiya wal ista. والدعوة والإرشاد والأمين العام لهيئة كبار العلماء بدراسة موضوع الورق النقدي من قبل هيئة كبار العلماء يتي dangane da bayan da ya salati da sallama in ji sakataren da ke wannan rubutu ya ce an ba da wato umarni an ba da recommendation cewa a tattauna game da matsala ta kudin takarda wannan tattaunawa tausiyata ta zo ne daga ofishin hukumar wannan ainihin majalisa ta bincike da fatawa da shiryawa ofishin babban sakatare na hay'atu kibarul ulama istinadan ila al-madda sabiqa min laihati sayr al-amal fi al-hay'a allati tanussu ala anna ma yajri bahfuhu fi majlis al-hay'a yatimmu bi talabin min wali al-amr wannan an kafa shi ne karkashin ainihin wato ka'idar da aka kafa cewa idan ana so a ɗauki wata matsala a yi bincike a kanta dole a samu a samu wato yarda daga shugabanni au bi tawsiyatin min hay'a ko kuma ita hukumar malaman ta baiwa wannan kwamitin mandate cewa ka mana bincike akan kaza domin kwamiti ne wani lokaci sukan zauna wata da watanni sai su je a kama musu ɗakuna a hotel wata biyar ba abin suke yin banda nazari da bincike da tattaunawa da gabatar da auraku akan wannan ainihin mas'ala sai sun gama ne za su rubuta albayanul khitami su rubuta ainihin wato communique wanda za su ce to yanzu ga hukuncin wannan mas'ala lafiya na'am wanda za su ce yanzu ga hukuncin wannan mas'ala a shar'ance to bayan da aka gama wannan tattaunawa sai ya ce wa ba da istiradil aqwalil fiqhiyya allati qilat fi haqiqati al-awraq an-naqdiyya min itibariha asnadan bayan maganganun da aka tattauna game da kuɗin takarda shin ana ɗaukan su ne a matsayin asnad jam'u sanad as-sanad shine abin da ake cewa bond ko stock ko tender ko kuma abin nan bill wato takardu waɗanda ke wakiltar kuɗi kamar da yake bank draft ko yake bada check a je a juya shi zuwa kuɗi ko kana da ainihin wato certificate na stock duk waɗannan suna matsayin kuɗi ne suna wakiltar wasu kuɗaɗe ko a takaddun CFO ko security exchange duk waɗannan su ake ce ma asnat au arudan ko ko ana ɗauka su ne su da kansu a matsayin kaddara kamar yadda fili da dabba da sitira da kuɗaɗe da kake da su a cikin wani kasuwanci duka kaddarori ne au fulusan ko ko suna matsayin wato 'yan kuɗaɗe ne kamar na kwandalaye na karfe au badlan min zabin au fidda ko ko suna ɗaukar matsayin zinariya ne da azurfa au na kadan mustaqillan bi zati ko ko kuɗaɗe ne masu zaman kansu wa ma yatarattabu ala tilkal aqwali min ahkamin shar'iyya da kuma abinda zai biyo bayan haka na hukunce hukunce a cikin addini jara ta dawulin ra'ayi fiha wa munakashatin ma ala kulli qawlin minha min idradati an tattauna an kai an kawo game da tattaunawa akan waɗannan maganganu da kuma abin da ke biyo bayan su min at-tasaulati allati tata'allaq bil ijra'ati al تتعلق min qibal al-jihati al-musaddira laha sai aka samu maganganu da tambayoyi waɗanda ake gabatar da su izuwa ga hukumomin da ke bada kuɗin su ne central banks kenan don dama daga cikin ka'idar da suke bi a tattaunawarsu sukan gayyaci masana abu idan aka musu fatawa misali akan ina hukuncin zar'ul a'da transplant da ake mutane na gaɓoɓi da ainihin wato organs a jikinsu a sa wani ƙodar wani a sa wani jinin wani a sa wani idan wani da makamantansu ina hukuncinsa to kafin su fara tattaunawa a shar'ance sukan nemi masana su zo su gaya musu ma menene haƙiƙanin wannan abu yaya ake yin shi menene tsautsayin da ke cikin shi meye alfanin da ke ciki sannan sai su kuma su kalli abin daga mahangar shari'a saboda a ƙasar makka ƙasa ce da ake mutunta addini jama'a ba irin nan bane kiran sallah wannan ba kai sakai ba sai ka da lasisi amma mun yanzu da lokacin sallah yayi kowa ladan ne in ba a ga liman ba kowa maliman ne kowa duk wanda ga shi da dan tofan gemu kawai shikenan sai a ce akar makalla bismillah shi kuma musamman sallar ranar ce wadda ba a jin me yake yi sai kawai shiga yi Najeriya kenan daulatun maftuha to ga tambayoyin da aka yi da yawa suna nan abin da ya fi damu mu shine amsoshin da suka bayar malam ya ce wa ba da iyadatin nazari fil aqwal fiqhiyyah allati qilat fiha ala daw'il ibahat allati dhakaraha sa'adatul muhafiz bayan kallon maganganun da aka yi ƙarƙashin wato ƙarin bayanin da shugaban bankin ƙasa kama a ce gwamnan babban banki suka kira shi ya musu bayanai suka bibi abubuwan a addinance a ilmance sai suka ce bina'an ala zalika qarar al bil Aksariya ma majalisar malaman ƙasar Saudiya suka tabbatar da majority unanimous majority ba ijma'i ba wasu ba su yadda ba mu gane abun iri biyu ne akwai hay'atu kibarul ulama tana da sub committee shine majalisar malamai masu fatawa shine ajalajalar da'ima to wannan lajalar da'ima ta karrara bil aksariya cewa bina'an ala annan naqada huwa kullu shay'in yajri ikbaruhu fil adati aw lisada cewa kuɗi da ake musaye da su na cinikayya shine waɗannan kuɗaɗe da al'adance an san su bi haisu yalqa qabulan aman wanda yana samun karbuwa ga magari ko ina ka je ka bada naira a Najeriya za a karba ko ina ka je a ƙasar Saudiya ka bada riyal ko kai ciniki za a karba duk inda ka je ana karban ma wasu kuɗaɗe a wasu ƙasashe kamar dola ta riga ta ta, ta acquiring international recognition ko a nan Najeriya ko a Saudiya ko a Dubai ko a China za ka yi siya da ita babu wanda za ka sai abin shi a Najeriya ka bashi naira ya ce shi baya so sai dai ka bashi mene sai dai ka bashi eh, eh, eh, mai sunan su wuri ba wanda zai ce ma haka ina fata mun gane wannan ka da tabadul ya zama abin shiga tsakani wajen musayi da cinikayya kama ashara ila zalika shaykhul islam ibn timiya kama da ibn ya yayi ishara ibn ya yayi maganganu da yawa a kai a cikin majmul fatawa mujalladi na 29 inda ya tike akan cewa ka'ida ita ce da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan to almalu me malu shine kuɗi. to duk abin da mutane suka mai da shi ya zama kuɗi to ya zama malu yana da aiki da al'ada duk abin da aka wayi gari ya zama kuɗi ana saye a sayar a biya sadaki a yi cinikayya a kwatanta ƙimar darajar gidaje da motoci da sana'o'i da shi to ya zama kuɗi za a ɗauki sadaka daga cikin shi ina fata mun gane wannan sai ce daga cikin maganganun da suka yi suka ce wa hu zalika anil imami malik fil mudawwana fi kitab as-sarf hay su kala walau anna an-nasa ajazu bainahum al-junuda hatta yakuna laha sikka da mutane za su mai da fatu skin ya zama shine za a za a gugutsara ana tinikaya da shi hatta yakuna lahu sik laha sikka har ai mishi kamfanin mining printing and mining company shine sikka inda za a dinga buga kudin fata misali wa ainin ya zama kuma an ganta gata an san kuɗin lakarituha an tuba a bizzabi wal warqi nazarata da na kyamaci ai cinikayya da ita zinariyarta da azurfarta ta hanyar nasi'a nazara ta hanyar jira to kaje har a cikin mudawwana gashi karatu game da cewa ana iya samun riba a kuɗin da ba zinariya ba azurfa ba matuƙar kuɗi ne wanda suke taɓa malikiya su suke cewa babu wannan riba gashi daga cikin mudawwana ne wannan Allah shi kyauta wa haythu innal waraqan naqdi yalqa qabulan amman fi tabaduli kasancewa kudin takarda sun samu karbuwa ga baki daya a duniyar nan wa yahmilu khasa'is asmani kuma yana dauke da duk wata khasisa duk wata siffa ta kudade min kaunihi miqyasan lil qiyami matsayin shi na abin kwatanta kimar abubuwa wa mustawdi'an lis a matsayin kuma taska ta dukiya duk wanda aka ce yana da kuɗi yanzu me yake da su naira dala da sauransu abin da yake da suke na a cinya da kuɗi aka ce wane bai da kuɗi su ne bayi da su in ka ci abinci da shi za ka biya in ka yi siya da shi za ka biya in ka shiga mota shi za ka baiwa kwandasta in ka hawa taba haka in ka nemi aure ne sadaki Shi ne school fees ne komai amma kuma yanzu a ce ba kudi ne? akwai mukabara a cikin wannan zancen ko wabihil ibra'ul am da ne kuma ake ainihin biyan duk wasu bukatu gama gari wa haythu innal qawla bi itibari mutlaqi thamaniya illatu fi jariyani arriba kasancewa kuma duk inda aka samu abin da ake ce ma samaniya monitari, kasancewa kuɗi shine dalilin da zai sa ya zama riba ta gudana akan shi wa huwa al dalilan wannan shi yafi bayyana dalili wal aqrabu ila maqasid da sharia shi yafi kusa da abin da shari'a take hukuntawa wa huwa idan riwayati an al-imam malik kuma haka aka samo daga imam malik bayan da ya gama wannan muqaddima sai ya ce to ga maganganu kama haka awwalan abu na farko jaryanur riba bi naw'aihi fiha riba duka iri biyu al fadli da riba nasi'a tana gudana a cikin naira da dala da fan sterling idan ka ba mutum bashin naira dubu to dubu ɗaya zai da maka da ita in ya ƙara an samu riban nasi'a kenan ya biya bashin dadewar wadda kuɗin suka yi a gurin shi ne ko ko ribal fadli ne ya biya bashin ya biya bashin amfanuwa da yi mu gane bambanci aka ce ga naira dubu bayan mako guda ka bani dubu ɗaya da ɗari biyu to yanzu wannan ɗari biyun kuɗin ajiyar da wato kasancewar da kuɗin suka yi a wajen mudan ɗin kenan a matsayin wanda yake owi wanda aka bashi ko kuma za ka bani dubu ɗaya ta bayan mako ɗaya amma in ka kasa biya ta wuce mako ɗaya za ka ƙara kaza shine nasi'a kenan duk wannan tana shiga cikin su kamar yadda take shiga cikin zinariya da azurfa la yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din aw bi ghayrihi min al-ajnas an-naqdiyya al-ukhra min dhahabin aw fidda aw ghayrihima nasi'atan mutlaqan baya halasta a cinikin naira da pound ko naira da dala a musaya su kamar yadda bai halasta a yi musayar zinare da azurfa nasi'atan da jira dole sai dai yadan biyadin mana idan ka je gun yan canji kana da naira kana son dala to yanzu za ka ba da naira ka baka dala ba za ka ba da naira ka a ce je ka dawo an jima ka shi dala ba in an ya haka rubata shi ba ina fata mun gane wannan to in wannan ya zama bai halasta ba min babu aula kuma kai ya halasta ka ba da naira dubu ɗaya tsohuwa a baka sababbi 800 na dubu daya a baka yan hamsin hamsin na 800 irin da ake a tashoshin mota zaka gani a Legas da Abuja wannan ainun riba ainihin riba ainihin riba saboda darajar su tsaye kimar su mutum sai ka ga an aje kudade a cikin leda a daure da komai ga ta naira dubu biyar ce amma za ka siye ta dubu shida wannan riba ce duk wanda yake wannan abin ya ba kai ya ma zai tuba sannan na uku kuma yace wajubu zakatiha idza balagat qimatuha adnan nisabaini minan dhahabin aw fiddatin wajibi ne ai mata zakka idan zakkar idan dukiyar ta kai darajar zakka kimata ta kai zakka wajibi ne ai mata zakka to mun yi ta magana akan riba jama'a a gurguje za mu tunatar da junanmu ne akan wasu maganganu masu haɗari game da riba ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko faɗin Allah da yake cewa cikin bakara wal ya ya'kuluna riba la na illa kama ya alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al wanda suke cin riba su sani cewa ranar alkiyama ba za su tashi ba sai kamar yadda mutumin da shedan ya riga ya buge shi yake fagamniya yana birgima a ƙasa haka za su tashi zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba saboda sun yi barna sun canza shari'a Allah Allah ya ce ciniki halas riba haram wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba su kuma sun ce a innamal bai'u mithlu riba ai da ciniki da riba da ɗaya ne duka neman riba ne duka neman fa'ida ne Allah ya haramta wannan Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya ya halasta ciniki amma ya haramta riba hakanan a cikin suratu ainihin baqara ila Allah yake cewa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kullam kaffarin asim Allah yana makare riba ko da an tara dukiya ta tare ta hanyar riba lokaci kankani sai Allah ya makare ta sai ta lalace Allah kuma yana sanya wa ainihin sadakoki albarka Allah baya san duk wani babban kafiri mai aikin barna ma'ana mai cin riba babban kafiri ne mai aikin barna a cikin ainihin Qur'ani ha ila Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ta wa zaru ma baqiya min riba ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah ku guje ma abinda ya saura na riba in kuntum mu'minina in dai da gaske ne ku mu'minan ne fa in lam fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamu in kun ki barin riba to ku shirya za ku yaki da Allah hadisi ya fasara za mu ji shi a nan gaba cewa ranar alkiyama maciri ba za a bashi makami a ce ya zo ya fada da Allah Allah ya tsare mu haka nan Allah yake cewa a cikin ainihin suratu ali imrana ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku mu'minai kar ku dinga cin riba ninkin ba ninkin riba da kuke ci a cikin dukiyar mutane ku bari ku ji tsoron Allah za ku tsira haka nan Allah ya sake cewa da yana magana akan Yahudawa da irin da bayar da suke na halasta wa kansu riba Allah ya ce wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu suna ansar riba alhalin kuma an hana su karɓar riba an ce kansu karba amma suna karba kamar yadda yake faruwa yanzu Allah ya tsare mu haka Allah ya kara cewa wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah abinda kuka bayar na riba dan su haɓakar da dukiyar mutane masu cin riba ba za su ƙaru da komai a wurin Allah ba ba za su ƙaru da komai a wurin Allah ba a cikin hadisai da dama manzo Allah alaihi salatu wassalam yayi magana akan riba kamar fadin sa a cikin hadisin Muslim da yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Jabir kenan akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai manzo Allah ya tsine wa mai cin riba da wanda ake baiwa riba wakilin riba agent dinta da sakataren da ke rubuta ruba mai aiki a bankin riba kenan da kuma masu shaidar riba masu sa hannu akan duk wani ciniki ko rijin da akwai riba a cikin qala a wata riwaya yace hum Sawa'u dukan su ɗaya ne ba wanda yafi wani girman zunubi da wanda ya bayar da wanda ya ansa da wanda yake shiga tsakanin su agent din mai tattaunawa da wani da wani akai da waɗanda suke sune masu rubutun da sakatarorin da kowa duka suna cikin bala'i na tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga wannan har ila yau a cikin hadisin muslim wanda bukhari ma ya fitar da shi faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aytu laylata rajulaini atani fa akhrajani dogon hadisi kowa ya san shi ko manzo Allah dai ba da labarin an zo an fita da shi an tafi da shi aka kai shi wata ƙasa mai kyau mai tsarki aka wuce da shi ta bakin wani kogi kogin jini sai ga wani mutum a tsaye sai ga wani kuma a tsakiyar kogin jinin nan yana fagamniya yana so ya fito sai ya kusa fitowa sai wannan nawa zan ya dauki dutse sai wurga mishi sai wurga mishi dutsen nan sai dutsen ya kwankwade shi sai ya fada wani lokaci in ya wurga mai dutsen sai dutsen ya fada cikin bakin shi yana kogin jini yana ta fagamniya a cikin shi ya ce wannan fa aka ce muje muje muje muje sai da aka nuna mishi da ƙarshe aka gaya mai cewa wannan da ka gani mai cin riba ne ita ce irin azaba da za a dinga mashi a kabari haka na a cikin hadisin abu huraira hadisin ijtanibu as-saba al-mubiqat daga cikin su daga shirka sihiri kisan kai sai riba ita ce ta hudu a jeren giya ko a cikin hadisi ibnu mas'udin wanda al-imamu ainihin ibnu majah ya fitar da isnadi ingantacce cewa ma ahadun akthara min riba illa ma kana aqibata amrihi ila qillah ma ahadun aktar min riba babu mutumin da zai yawaita cin riba illa kana aqibatu amrihi ila qilla sai ya tike cikin talauci duk wani kamfani ko wata hukuma ko mu'assasa ko na dan kasuwa da ya zama shi dan riba ne kawai to karke talauci zai abin da yake nema na arziki ba zai samu ba ko da ya samu lokaci kankani za a wayi gari ya zama abin kwatanci kalla da kyau gani kullum bankunan nan karewa suke banki kaza ya kare banki kaza ya shiga cikin me yake ce mishi khatul ahmar ya shiga cikin jallayi banki kaza an yi liquidating sa ina ma'aikata ina masu karatun bankin ne su ba mu kalmomin za dinga jin dai maganganu iri-iri haka da baka gane ma kansu banki kaza sun yi maja ba ba nan ƙasa bane kaɗai duk ko ina ne a duniya inda ake da wannan bankuna kuma kuɗaɗen mutane da suke ajewa a cikin bankin shikenan fa sai hali kawai za a ce CBN za su biya wane ne wane ne amma ina duk wanda yake da kuɗi masu yawa a banki ya san wannan kuɗin ka lambobin banza ne kawai ba irin namu dinnan wanda kawai za a baka albashi ka je ka cire wani yayi kuma ka da dubu takwas ka je ka cire wannan abu ne mai sauki amma duk wanda yake da irin kuɗaɗe in billions a bankuna kai wallahi yanzu akwai bankin da miliyan biyar in kana da ita ka je karba wallahi sai ka jira sai ka jira sun tara ina na taka da ka basu na take Ga shi dai an an maka halar daga kudin ka ko I start to be corrected tunda ban karanta karatun banki ba amma it sounds absurd ka ba su kudin ka ajiya kuma sun ce kudin ka na nan in safe hand ka zo kana neman miliyan biyar sai a ce alhaji ka je ka dawo tun safe har azhar za ka yi ta buga musu ya ce yanda ba samu ba sai sun kusa tashi aiki za su hada maka miliyan biyar haka suke mutane a garin nan duk wanda yake da kuɗi a banki ya san wannan sun fi son ka ce za ka yi transfer tun da lambobin ne kawai za su juya ba kuɗin za a gani haka ainiha ba so duk abin ƙarya ne zama duka ƙarya ne saboda akan ƙarya aka gina shi Allah ba zai tsinewa ba kuma wai ya zama ba tsinane ba Allah ya ce ya makare wuyan riba kuma wata sha ba zai yiwu ba Allah ya tsare mu haka nan daga ainihin wato a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin aikin hajjin bankwana da yace ala inna kullu riban min ribal jahiliyyati mawdu'un duk wata ruba ta jahiliya yace an karya ta an yi kau da ita walakum ru'usu amwalikum amma kowa a mai mishi da rasul mal din shi ka ba wani bashin dubu hamsin ka ce biya dubu ɗari manzo Allah ya ce ya zaftare wannan riba dubu hamsin kawai kake bi za a dawo maka da kuɗinka manzo Allah ya fara da zaftare bashin riba wanda kawun shi eh, Abbas yake da shi a gwamnati saboda Abbas shi ma bankin riba ne a jahiliya jama'a sanadiya haka ya tsiyaci saboda duk kudin shi sun shige a ruba shine sai da manzo Allah ya ce mishi to ka bari idan an samu kuɗi ka zo sai a baka wata rana kuwa aka je aka bashi labarin cewa ai an kawo dukiya shine ya taho a guje azan duk wanda ya saba da kuɗi yana da irin wannan abin nan din wato ya fika kai talaka san kuɗi da ya taho ya ce ya manzo Allah da ai barka da warhaka manzo Allah ya ce barka ce ce an ce an kawo kuɗi ce kwarai ga sunan ɗibi ya adama ya fin shi ya dinga zubawa wanda ba zai iya ɗauka ba ya ce ya manza Allah ka daura ne yace ni ba zan daura ka ba ce to ka ce waɗannan su daura ne yace ka dai dauka da kanka dole ya rage iya wanda zai dauka radiyallahu anil abbas wa sallallahu ala nabiyyi haka nan a ainihin wato a cikin hadisin Abu Hurairah jama'a bari ku ji wannan hadisi ne matuƙa hadari wanda ainihin al-Imam Abu Dawud ne ya fitar da shi Bukhari ma ya fitar da shi manzo Allah ya ce la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali almar'u bima akhadha almala amin alhalali am min alharam manzo Allah za a zo wani zamani inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane basa sa damuwa ta ina suka samu kuɗi ba sa damuwa halas ko abin da ya dame su kawai su samu kuɗi abin da ya damu da iyalansu da jama'arsu shine a ga na kawai da kuɗi in dai mutum yana aiki ko yana sana'a ko yana kaza ko ba a sa abin da yake ba duk ba wannan ce damuwa ba idan mutum ya je neman aure ba a damuwa da meye source din kuɗin da aka ya samu overnight yana da kuɗi kai kotu shikenan shine candidate in siyasa ce haka ne in limanci ne haka ne in wata alfarma ce in dai kana da kuɗi shikenan sai aka waye gari mutane kawai suna neman kuɗi ne ko ta yaya za su same su ba su damu ba ba su damu su sata ba yankan kai tsati kisa cin riba cin amana cinye dukiyar marayu almundana wannan yanzu har akwai mutane masu cewa su aljanu ne su ci wani Da abu goma maka a ce aljani zai baka kuɗi amma sai ka aja kaza aljanu ne na ƙarya mutunta ne kawai halama wasu yan iska ne a bayan layin angoku da sai ganka you a so stingy za su neman da za su cuce ka da haka ka ba hankali irin wannan dan tasi sai ya dauke ka a tasi in ya ganka bako da alama ka da kuɗi sai kashe ka mai boss haka gudanarwa wannan ya faru mutane nawa aka halaka dan kawai an gansu da kuɗi dan a kwashe kudin shine mutane ba su damu tana suke samun kuɗi ba ba su damu a ina za su same su ba su dai kawai su sama shine zamanin da muke rayuwa Allah ubangiji ya tsare mu wa an abi juhaifa an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala naha an samani dami wa kalbil eh, wa samanil eh, wannan hadisi dake bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin jini da kudin kare da kudin baiwa da kudin mai tsaga wanda take mutane washimu da kudin riba ya tsine mu kuma mai hoto duk waɗannan hadisi ne ingantattu jama'a sannan a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda wanda al-Imam al-Hakim ya fitar da shi da isnadi ingantacce Mala Albani ya inganta shi a cikin Sahih Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arriba salasatun wa saba'una baban riba tana da ƙofa saba'in da uku aisaruha mafi saukin riba zunubin da ke cikin riba mafi sauki mislu an yanka rajulu umma kamar mutum ya zina da uwarsa shine ma'anan yanka yanka anan jama'a ku duba girman zunubin zina kuma a ce da mahaifiya wanda abu ne ma da in ka faɗa ce ka ji tsiga tafi ka faɗin shi kawai to riba mafi karanci kamar wannan ci wa inna arbar riba riba irdul rajulul muslim sannan riba mafi girma ita ce mutuncin mutum musulmi da ake ci cin mutuncin musulmi riba ce mafi girma Allah ya tsare mu a cikin hadisi ibnu abbasin a radiyallahu anhu an abihi yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yushtara as-samara hatta tut'ama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana asai sai dan itace wanda za a ci har sai an ɗanɗana an san daɗin shi sai an san wani iri wa ƙala idza zaharar zina war riba fi ƙaryatin faqad ahallu bi anfusihim azabullah idan zina da riba ta bayyana a cikin wani gari to mutanen garin sun jawo kansu azaba Allah ko nesa ko kusa su jira lokacin azaba mun gano wannan da ke zama to irin waɗannan hadisai da suka zo a kan riba masu haɗari kwarai abin da sa muka ɗan jawo su a gurguje shine jama'a yanzu wannan harka ta riba ita ce za a kawo mutane cewa ba komai ko da ga wani abu ya kama da riba muƙaddara kama ce kawai tsakanin kuɗi da zinari da azurfa amma dai wannan riba abin kiyaya ce ma'ana wanda ya san wutar gas tana ƙonawa sai aka zo da wata wuta ba a jikin gas ba ya ganta a cikin wani mazubi daban ba irin da saba gani ba kuma yana ganin ta wuta ce ai ba komai wannan ba ita bace zaka ce ko barka kai hannunka ba za ka kai hannunka ba dan ka san wata irin ta mai konawa to kamar yadda ibn luqaym yake faɗa cewa shirka tana da kofofi masu yawa shi yasa ba a so kai kusa da kofar ta ne kawai to haka riba take da kofofi masu yawa kaji sama da 70 ba a so kai kusa da kofofin shi yasa jama'a kowa ya kiyaye riba da gwargwadon za ka kiyaye ta sannan kowa ya gane cewa naira ba ta da riba kokarin bude mutane wata kofar riba ce irin wannan abu mai hadari yana da matukar wahala a samu abu mai kama da shi ka ce ai ba komai bari kawai ka abin nan idan da za a ce ga wasu kofuna dauke da ruwa kofi ne guda uku sai aka ce ai daya a cikinsu akwai guba a ciki amma ba san kowanne ne za ka ce ne bari kai na zanje ni gidan gauro duwan ta fada kai kawai ba shi ba ne ko kuma ku ce ku uku kowa ya sha ɗaya a ya zai fara mutuwa ai duka ya zama matsala ko Allah shi kyauta wannan a take kenan kwarai jama'a daga littafin wa kullu bid'atin dalala na malam muhammadul al-Muntasir ar-rasuni ar-raisuni gashi malami ne ya rasu ba da jimawa ba ya rasu a 1421 yanzu kusan shekara 15 kenan da rasuwarsa Allah Allah ya gafarta mishi wannan malami sunan tafin nashi kullu bid'atin balala yana bayani ne akan bid'o'i da suka shafi ayyuka da ibadoji da ainihin sauran shari'o'i to a inda ya magana akan zakka ne nake so na karanta mana wasu masail masu muhimmanci kamar haka da ya ce a shafi na ɗari da eh, saba'in da takwas ya ce daga cikin bid'a a cikin zakka ihmalu sunnati du'a ilil muzaki yin watsi da sunnancin ma wanda ya bada zakka addu'a yulahazu anna julla man yaqbiduna zakata min al fuqara'i la la yaktafuna tariqa sunnati fi du'a'i lil muzakki yace in ka lura zaka ga cewa da dama daga cikin talakawa masu ansar zakka ba sa bin sunna wajen yi ma wanda ya ba su zakan addu'a id na safhan suna kau da kai an du'a liman yuqaddimu lahum zaka. daga barin yin addu'a ga wanda ya ba su zaka wa yud'a yud'a bid'atu tarkiya wannan shine bid'a ta watsi da sunna Bakar kala ta'ala alhalin Allah yana cewa kudmin min sadakatan sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka saknun lahum Allah ya ce ka amsa daga cikin dukiyarsu zakka da ka tsarkake su ka musu tazkiya kuma ka musu addu'a addu'arka za ta zama natsuwa gare su wa an abdullahi ibn abi aufa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idza utiya bi sadaqatin qala allahumma salli alaihi idan aka manzo Allah sadaka yana yi mutane addu'a wa anna abi atahu bi sadaqati ibn abi aufa yace babana ya kai zakkarsa fa qala sai manzo Allah yace Allahumma salli ala ali abi aufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai addu'a yace Allah kai tsadaɗin aminci ga mutanen gidan Abu Aufa wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi da Imam Ahmad to da haka idan an baka zakka ya kai talaka sai kai addu'a ma wanda ya baka wal haqu mala yace a kashin gaskiya anna sababa ihmalil julli li hadhihi sunna yarju ila taqa'us julli man yaqumu bid da'wati ila Allah an amaliyati taw'iya fi misli hadha al majal abin da ya ja mutane da dama ba su yi aiki da wannan sunna ba suke watsi da ita shine gazawar da aka samu daga gurin da dama masu wa'azi suna da sakaci wajen koya mutane irin waɗannan ayyuka gaskiya ne wannan ko a kasashen mu duk yawan wa'azin da ake ka taba jin wannan karatu a gun wa'azi ba za ka taba ji ba ma'ana wa'azozi sun zama kawai gurin raddi da tamore in an tara mutane ba za a koya musu tsarki da sallah da azumi da zakka dubban aure dubban ziyara biyayya iyaye dubban ainihin da ya kamata a kula da su wajen mu'amalar mutane kasuwanci a musulunci jana'iza duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce ana koya mutane su a wuraren wa'azi wuraren laccoci wuraren tarurruka amma sai a tara dubban mutane a cika gari ana ta alfahari cewa an tara mutane amma sai a tashi cikin hayaniya duk wanda ya je bai sanin ma me ya ƙaru da shi shine wannan magana cewa gazawar masu wa'azi game da ainihin koya mutane asalin abin da zai gyara musu addini sai a ji ana koya musu shirme wa kam min sunnatin wa sunnatin uhumilat sunna nawa da sunna nawa ce aka yi watsi da ita bi sababi haza saboda irin wannan mimma la dana tajul ana lidhikri abinda ba za mu faɗa ba yanzu dan mu nan muna wani environment ne da yake baya zama abun buga misali a karin nan darul hadith ko garin zariya ko makamantan su ba su zama abun buga misali saboda nan Allah ya mana albarka zariya na tarihin malanta sannan Allah ya kawo mana malamai irin su mala Albani Allah ya gafarta musu suka zage wajen karantar da addini na gaskiya kowa ya ji labarin su amma ka je wasu garuruwan abin da yake sunna gama gari anan kowa ya sani sai ka je wanda ake cewa malami bai ma sani ba su ko yan makaranta ba su sani ba wannan sallar ta laida ta wuce muke taɗi da wata mata malama ce a nan ya biyu bata taba sanin wai mace na yin layya ba bata taba jin labari ba kuma tana da digiri da digiri da digiri a boko ko musulma ce haihuwa uwa da uba ba zan faru sunan garin su ba ba ƙauya ba ce ba ta yi karatu ta ji har ƙasar waje amma bata taba jin labarin wai mata suna yin layya ba ta ɗauka idan mai gidan ya yi kawai shikenan kuma tana da arzikin da ta ce wallahi bata taba ji ba ci azumi da ake yi na sita shawar bata taba jin labarin su ba shekarar ta ya fi talatin a duniya ba akwai mutane da dama ire-iren waɗannan kaga mu ko nan yaran nan na primary albani science sun san azumin ashura ranar ashura na je maka ta nagari suna azumi yara kanana a gida yaro zai ce maka shi zai azumi gobe litinin ko gobe alhamis kai uban ba kai niyayi ma za ka tashi ka ce bari kai <laughs> to kaga nan nan yankin namu ko daban ne da wasu yankuna tsakani da Allah akwai wannan gazawa daga gun malamai da haka duk in ka samu kanka aikin malanta jama'a yi kokari ka koya mutane abin da yake lawazim na addinin su kafin ka kai ga raddi ko cin mutuncin wani ko sakin baki ko koya musu wasu abubuwan da ba za su amfane su a addinance ba koya musu abin da za su yi aiki da shi wajen ɗabbaka addinin musulunci ga samu ladan su na biyu ya ce ikhrajin zakati bil haulil miladi lissafin shekarar zakka ta hanyar amfani da kalandar turawa shi ma bid'a ne fi ma sabaka inna ba'dal bid'i tansha'u bi sababil jahl bid-din yace mun fada dama cewa wasu bidiyoyin suna faruwa ne sakamakon jahilci da addini wa min hadha anna al-ba'da yukhriju zakatahu ba'da an yahulla ala malihi al-hawl al-miladi daga cikin bid'ar da jahilcin sai ga mutun ya lissafin dukiyar shi ne da January da February da December da March da August da wane ne mana yanzu yana October to October next day sai ce wannan kudin sun shekara sai ya fita musu da zakka wala shakka fi anna hadha ah, tushajji'u alaihi bid'ata hubbin nasi al-yawma litarikh al-miladi wannan yana ƙara a mutane akan kaunar da suke ma kwanan watan January February March April May June July ka duba ga yadda ya zama mana bala'i muna ji muna gani ya zama mana alaka kai mun fi sanin shi mun fi kiyaye shi mun fi lissafi da shi yanzu kowa a nan aka tambaye shi birthday ɗinka na boko baka fara haka na yayanka haka ran da aka sa maka rana aure haka ran da wane ya rasu duka na boko ake fara duk wannan kuskure ne in za a biya albashi da na boko ake fara kwanan nan saudiya ma suka yi joinin wannan karabka ta shirme su ma suka daina biyan albashi da watan musulunci sai kuma da watan boko wai dan su rage yawan wai wai abin da suke kashewa wannan shirme ne ba ma goyon bayan wannan ba daidai bane bai kamata su yi haka ba ba mu san dai fatuwar da malaman su suka ba su ko kuma kawai abin nan ne marsum ne malaki abin nan dikri ne is royal dikiri kawai suka sa hannu oho amma dai ba daidai bane kamata ya a dinga biyan albashi da da watan musulunci to yanzu kace zaka biya albashi da watan musulunci misali bankuna da za su biya albashi su ba su ma san shi ba kuma real time ake amfani da shi real time din kuma yana amfani ne da wannan 247 na watan boko da haka an sa mutane a cikin wani kuncin da ba yadda suka iya to a inda za ka iya abin da za ka iya fa sai kai avoidin din shi za ka sa ma'aika ranar biki in ta kama sai an sa rana sai a saka da na musulunci mu muna yara haka ake za a ce watan bawa ko watan azumin tsofaffi irin waɗannan dai ake faɗa da hausa da su ake lissafawa ce saba'an watan bawa saba'an watan maulidi ina fata mun gane wannan jama'a idan idan ma ta kama dole sai an rubuta birthday certificate dan in ka je cika form ka sa musu hijira ba za su gane ba sai a rubuta a yi duka biyu ga na bokon ga na ga na kafiran amma kuma ga na musulunci a sama inda ake cewa ya zama dole sai an saka na boko sai ka saka musu na boko haka wurin zakka kamar yadda ya ambata anan بعد أن أصبح كل ما في حياتنا يتحرك في دائرة هذا التاريخ مع الأسف العظيم bayan an wayi gari duk wani abu na rayuwarmu yana motsawa ne da motsawan wannan lissafi na wannan tarihi na kafirai abin bakin ciki wa hadha bi tabi yarju ila taqridin al-a'mal al-gharb fi kulli shay'in yace wannan yana komawa ne zuwa ga kasance mu muna kaidanci da kafirar turawan yamma a makance mun rufe ido muna bin su akan komai mimma ja'alana nan sarihu an kiyanina da haka muna kuɗe riganmu daga asalinmu wa na naqtafi tariqahu muna bin tafarkin turai ta yamma duna an na tasawwara ma yumkinu an yatarattaba an hadha da mina ta ija wahima. ba tare da mun tsaya mini tunanin me zai biyo baya ba me consequence ba duk abin da suka ce ayi kawai yi muke in suka ce nan ne kasa kaza mu ce mun ji mun yadda duk wanda ba dan nan ba in zai shigo sai yayi fasfo in ya shigo a fasfo ya kai doka ga taken ku ga tutar ku ga constitution ku duk muka ce mun yadda duk suka tsara wannan fa ce kunan sunan ku kasa kaza kunan ba kasa ba kasa kaza bane da aka suka raba Najeriya da Niger da Ghana da Kamaru da Senegal duk suka raba suka mai da mu ga munan abin nan nationalities kuma suka raba mu da kaunar junan mu sai dai kaunar kasar mu yanzu duk abin da ke faruwa a Niger a Najeriya yana jin ba ruwan shi ba kasar su bane abin da ke faruwa a Kamaru dan dan dan Ghana yana jin ba ruwan shi ba kasar su bane tura ne suka yi wannan tura suka tsara manhajar da za a karantar da addinin musulunci ma a makarantun boko shi sa sai mutum ya islamic studies har ya yi digiri ya yi masa da phd bai san musulunci ba guda nawa ma su suka tsara wannan manhajar su suka tsara yadda za a yi komai nasu ne ba tare da mun kula da me zai mana amfani mu ɗauka me ya saba da asalinmu da addinin mu tarbiyyar mu mai watsi da shi ba ma kallon wannan yanzu komai nasu ake so yaransu suturarsu irin tunaninsu yadda suke kallon rayuwa duk abin da suka ce a yi ko da qur'ani da sunna sun ce kar mi shi muke duk abin da suka ce ka a yi ko da qur'ani da sunna sun ce mi nasu zamu yanzu ku duba ga jama'a yadda mutane suke kyama haihuwa suke kyama aure fiye da ɗaya suke kyama tara iyali suke kyama barin gemu duk abubuwan da addini ya ce a yi mutane suna kyama shi saboda turawa na kyama wannan irin rigunan da muke sakawa dogaye wasu da dama kyaman su suke musulmai ne ku ballantana kuma hula wani ma yana gana ya kawanci ne a ganshi da hula kube ko ah, mahada a banki ko wace ce ballantana kuma da ake cin hula ustazai dama ba ta mara tsada zai gama shi hula kantatte ne da ya saka ta duk wannan tunanin ne irin na yan boko jama'a wanda ba su sa addini ba walau annal ulama'a istala'u tala'u biwajibihim da malamai za su ɗauki muhimmancin aikin da ke kansu wa bayyano linnasi ma fihi min inhirafin malamai su dinga mutane bayanin abin da mutane suke akai na karkacewa wa jaharu bil haqq malamai su fito su faɗi gaskiya mubayyinina suna masu bayani lil mas'ulina su bayyana ma masu shugabanci sawa'at sabili su bayyana wa shugabanni hanyar daidai wal wujhatis salima da fuska lafiyayya martamaina fi ahdani hadha taqlid da mu fada cikin wannan ainihin farfajiya ta kwaikwayon ba wa amsaina alatan ala ghairina da ba mu wayi gari mun zama mun dogara da wasun mu ba wala sata'ana an hafiza ala kiyanina da mun iya dogaro da kan falmalu dukiya bagi an yahula alaihi da haulul hijr ya kamata ne a lissafin shekarar ta da ainihin lissafin shekarar hijira wa huwa ma yu'rafu bis sanal qamariyya shi ne ake ce ma ainihin luna kalanda kenan allati hiya 300 wa 54 yawman wanda kwana 300 ne da ainihin 54 ala hini sanal miladiya wa hiya allati tu'rafu bis sanal shamsiyya yayin da ita kuma shekarar miladiya wadda ake ce ma ainihin solar calendar wa hiya 350 wa 65 yawman ita kuma kwanaki ne guda ɗari uku da ainihin sittin da biyar ta wuce kalandar musulunci da wajen mako biyu wani halin musulmi na nu'arriku bil kamari mu musulmai muna kafa tarihin mu ne da kalandar hijira kalandar ainihin wata kalandar dare wa ala asasihi tataqarraru ahkami wa ahkamin sawa duka hukunce hukuncen mu ya kamata su tafi akan wannan fi majalil ibadati wajen ibada takaba ne za a yi azumi ne lissafin shekara ne aikin hajji ne umara ce duk waɗannan lissafe lissafen da su ake lissafawa yaushe ne yaushe ne za a yi sita shawwal yaushe ne za a yi ashura yaushe ne farkon muharram yaushe ne azumi yaushe ne wacce ta shiga ta kaba yaushe ta fita duk wannan lissafin ya kamata a yi shi da kalandar ainihin musulunci au fi majalil mu'amalat haka wajen lissafin ainihin bashi ciniki yarjejeniya kasuwanci tafiye mu da makamantansu na na baka bashi yau nawa ga wata sai a ce yau 27 ga watan Muharram zaka biya bayan wata guda zaka biya 27 ga watan Safar kar a ce yau 29 ga watan Oktoba zaka biya 29 ga watan November kar a ce haka ko mun gane musaba da aiki da wannan tarihin jama'a walaysa min al-islam fi shay'in an nu'arrika bil miladi sam ba shi da alaka da musulunci yadda muke kafa tarihoyinmu da kwanan watan miladiya zalika anna hadha al-amala sayu'addi ila mukhalafati al-ahkam dan wannan aikin zai ja mu zuwa ga saba wa kunce kunce ma damat hunaka furuqun baina tarikh al-hijri wal miladi matukar akwai bambanci kuma akwai din wa sai anhu bil qat'i ismun wa biya'u huquq al-ibad tabbas za a samu zunubi da ainihin lalata haƙoƙin bayi don kalla ka gani idan aka ce shekarar kalandar miladiya ta fita musulunci da sati biyu to daga yau misali zuwa shekara irin ta yau ashirin da bakwai ga watan muharram 1439 za ka tara wannan tarihin da ya dace da shi na yau na ashirin da tara ga watan oktoba 2016 zai dawo baya ba shi ɗaya ba kenan sai zama zakkar da za ka fitar ta zama is due amma baka fitar ba sai bayan makonni biyu sai ka yi littin fitarwa ko gane saboda ta musulunci za ta zagayo amma ta bokon ba ta zagayo ba ta bokon ba ta ƙari da aƙalla mako biyu akan ta musulunci sai zama asalin hakikanin gaskiya ya kamata ka fitar ne sati biyu baya in ka yi lissafi da kalandar musulunci amma baka yi ba ka bari ya sati biyu sun wuce in ka mutu a lokacin ba ka mutu da haƙƙin musulmai ko baka mutu ba ka jinkirta musulmai haƙƙin su da maku ina fata muna ganewa to haka dai zaka ta kallon ire-iren waɗannan suna nan a cikin ainihin agogin da muke wa kad qarara ahmiyat tarihi al as sabiqu al khaliqu subhanahu Allah da kanshi ya nuna mana muhimmancin kalanda ainihin musulunci da yace a cikin Qur'ani da yake cewa inna idata shuhuri inda Allah 12 sharan fi kitabillah yawan watanni a wurin Allah watanni goma sha biyu ne watannin boko ko guda goma sha uku ne in ka lissafa su a yadda ake samun musulunci wata goma sha uku ne Allah shi kyauta sai ya ce daga cikin bidiyoyin da ake samu a babin zakka akwai alimtina'u an dafi zakka mutane suna kin bada zakka alimtina'u an dafi zakka bid'ata bid'atun tarkiya ita ma bid'a ce ta wasa da addini zaharat mubakkiratan ta faru da wurwuri ba da wafatin rasuli sallallahu alaihi wasallama tun bayan rasulun manzon Allah aka samu suka kibiyan zakka wa zalika hina mtana'at qaba'ilu an ada'i zakati wajtara'u min wajtaza'u min islam sala yayin da aka samu ƙauyawa suka ce ba za su ba da zakka ba su sallah kawai za su wa zaharu zaka al-anbiya'a al misla musailama al-kazzab suka samu wanda suka taya su akan wannan muguwar mugun taurin kai wasu annabawan ƙarya irin su musailama fama kana min abubakar siddiq radiyallahu anhu illa an waqafa mawqifa wa tarihi al-azim farafada tamyiz bayna al-ibadati al-badaniyya wal ibadati al-maliyya sayyidina bai kyale su ba ya tsaya matsaya mai sananniya a tarihi yace bai yarda a bambanta tsakanin ibadar jiki sallah kenan da ibadar dukiya zakka ba yace dole su bayar duka ya yake su ya kashe su ya ainihin dawo da wanda suka dawo hanya cikin daidai yace amma ana nan ana nan wa alamar al-usuri wa tasarrum al-ahkabi akhadhat tazharu bid'un min bid'un min bainaha bid'atu iqsa'i al-islam ala al ana nan ana nan sai aka wayi gari bayan tsawon lokaci aka samu bidiyoyi sun bayyana daga cikinsu shine an cire musulunci daga cikin hukunci musulunci ba shi da hukunci ya zama kawai musulunci na wanda ya ga damar yi ne wa hiya tamma ash-shu'ma allati asabat al-muslimina wannan wani bala'i ne da shu'umci da ya musulmai wa kana ta ijiha an zaharat zarika bid'un tarkiyya ukhra a dalilin haka aka samu bid'o'i da dama na barin addini misal bid'atul imtina'i an ada'i zakka kamar barin zakka in lam ta'ud ad allati tantasibu ila al-islam kama huwa al-hal al-yawm ta'khudhu az-zakata min al-aghniya dan yanzu an wayi gari gwamnatocin da ke danganta kansu ga musulunci ba ruwansu da zakka wa taqumu bi tawzi'i halil fuqara ba sa karba gun masu kuɗi ballantana su raba wa talakawa fatarakatil amra lil afradi gwamnati irin ta yanzu ta kasashen musulmai ta bar al'amarin zakka a hannun ɗaiɗaiwa mutane yaf'aluna ma yuriduna kowa ya abin da ya ga dama lil asafi shadid abin bakin ciki mai tsanani mimma dafa'a ba'da du'afa al fa'il imani ilal imtinai an daf'i al-haqqi allazi awjabahu Allah fi amwali wanda hakan ya jawo wasu daga cikin masu raunin imani suka daina ba da abin da Allah ya wajaba a cikin dukiyarsu na haƙi bal innaka latasma'u minhum man yahtaqiru hadhihi al-farida zaka ji wani mana wulakanta zakka bil i'rabi anha wa qawlihi yana cewa innahu yu'addi ad-dariba fala hajata ila zakka yace shi yana bada haraji da aka ba baron shi da zakka wa za bi tabi'i maradduhu ila ihmal ad-dawlati li awamir al-shar' al-hakim babu shakka wannan ya faru ne saboda gwamnatoci sun yi watsi da al'amarin shari'ar musulunci mai hikima malam ya ci gaba da cewa a can gaba kulna salifan inna min nata'ijin sirafi duwali allati tantasibu ila al-islam al-yawm wa الإسلام وتطبيقه في حياة الناس انصراف an عن أداء واجب zaka. lallai daga cikin sakamakon wasa da harka addini da gwamnatoci suka yi aka wayi gari gwamnati ba ruwanta da harka addinin mutane shine wasu suka daina bada zakka li'anna al-khawfa min Allah ta'ala inda hadhihi al-jama'a qad nadaba saboda tsoron Allah a gun wanda ba su bada zakka ya riga ya kau mimma yatad al-qiyamu bi wajibil muwajaha wanda wajibi ne a fuskance su a ainihin sa su bayar dole amma ba mai fuskantar su babu mai fuskantar su da haka ana cikin wannan tsautsayi babu ainihin yadda aka iya ga sunan ya ta kawo su jama'a maganganu ne masu yawa da bayani akan wasu kasashe da suke kokarin ma su tana su ce a cire zakka daga cikin dukiyoyin mutane suka ɗauko wannan tunani daga 'yan rasha da ainihin abubuwa makamantan waɗannan waɗannan suna daga cikin maganganun da muka so dama mu ji wasu maganganu a ciki daga wannan littafi mai suna wa kullu bid'atin dalala wallahu ta'ala alam da jama'a baya ga wannan sai mu koma asalin littafin shine littafin zadul ma'adi min hadi khairil ibad na malam ainihin wato al-imamu ibn qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi mu tashi inda yace faslun na'am eh wanda suke bayarwa a hada zumana akiluhu wa mukiluhu me ci da wanda yake ci da wani wanda yake bayarwa da wanda ya bari wanda ya karba duk matsayinsu daya Matsayinsu daya da mai bayarwa da mai karba da mai yin aiki a cikin harkar da wanda yake sakataren rubutun da shaida dukansu matsayinsu daya eh na'am fi hadi kharil ibad na ce min ne afwan zadul ma'adi fi hadi kharil ibad na'am na'am kamar ya da hmm. eh, idan ta ci bashin garin masara to ta biya da garin masara in babu garin masara ta biya da kudi sai ta sai da nata dawon sai ta biya da kudi shine daidai eh. don ya idan aka samu bambanci kuma fadala sai a yi da kudi shine masu shiga tsakani Fasdun fi asbabi sharhi suduri wa husuliha alal kamali lahu sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa a baya manzo Allah sallallahu alaihi yafi kowa fadin zuciya da hasken rai da kyauta da aikin alkhairi da sadaka da wane ne shine wai zai faɗa mana dalilan da suka sa manzon Allah yafi kowa wannan me yasa haka kai ma sai ka tsakura daga ciki sai ka fi wasu ko dan ba za ka yi fin kowa ba kai fa azamu asbab sharhi sadri at-tauhid mafi girman abin da ke buɗe zukata su zama masu faɗi da daɗi shine ɗayanta Allah wa ala hasbi kamali da gwargwadon yadda kake da tauhidi wa quwwatihi da ƙarfin tauhidinka wa ziyadatihi da ƙaruwar tauhidinka ya kunin shirahu sadir sahibi da gwargwadon ƙarfin tauhidi da ƙaruwarsa da cikarsa da gwargwadon haka faɗin ƙirjin mai shi ke ƙaruwa qala Allah ta'ala shine Allah yake faɗa yake cewa afaman sharaha Allah sadarahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih kai baka ga wanda Allah ya buɗa masa kirjinsa ya shiga masa da musulunci ba sai ga ya zama yana tare da haske daga ubangijinsa wa qala ta'ala Allah kuma yace faman yuridillahu an yahdiya yashrah sadarahu lil islam duk mutumin da Allah ya nufaci shiryar da shi sai Allah ya buɗa masa kirjinsa ya sa masa musulunci wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama wanda Allah yayi nufin ya batar da shi sai ya sanya mashi ƙirji mai ƙunci harajan wanda yake cikin damuwa ka'annama yas'adu fis sama kaman yana hauhawa zuwa cikin sama wahalar da zai sha zuwa idan kana hawa cikin saman wani abu ko dutse karamin misali ne zaka ji ka na bugawa ko kana jin haki ko makamantansu to haka kirji yake nan mutumin da Allah bai nufa shi da imani Allah ka tsare mu daga wannan yanayi fal huda wat tauhid kaga shari'a kaga ɗaya ta Allah min a'azami asbab sharhi sadri na daga cikin mafiya girman dalilan da ke bude kirji kana kirjin ka ya budu to yi kokari ka dayanta Allah wa shirku ita kuma shirka wa dalalu da bata min a'azami asbabi daiki sadai na daga cikin mafiya dalilan da suke rufe kirazan mutane wan hirajihi da kuma kasancewa kirji yayi kunci da aka jama'a kalla ka gani kafirai a yanzu kafiran duniya irin na America da Ingila da Switzerland da ko ina wanda ake ganin su kowa kaiwa kimma wajen madiya materialism sun kama gyara rayuwarsu hatta idan aka al-ardu zukhrafaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha yanzu akan wannan suke annahum qadiruna ala al-ard suna sakhara duniya yadda suke so mu kuma da muke nan duniya da ake cewa third world muna kallon muna suna ba mu sha'awa muna ya latan la misla ma utiya america innaha la zuhazin azim ba ka muke gani ba haka muke kallo kullun ko amma waɗannan mutanen kullun zaka ji su suna shan ƙwayoyi waɗanda suke muhaddi'at wanda za su kwantar musu da rai bayan sun gama samun kuɗi sun yi wasanni sun kware kan eh, wasa da kere-kere da gine-gine an yi tseren mota an yi na keke an yi kwallon kafa an yi na kwando an yi duk an yi wannan wasannin an yi fina-finai duk don a samu tarfe a samu shakatawa shakatawa ta samu ba sai kuma shan kwayoyi wadda mutum ya ji sauki bata samu ba a sha koken a sha giya duk ba za a samu wannan ba sai ka ji mutum ma ya kashe kanshi wani wani ya haukaci yanzu a Switzerland da ake ganta ɗaya daga cikin ƙarshen tafi kowace zaman lafiya tana da high rate kuma na suicide menene kuma labarin da masu kashe kansu din suke bayarwa cewa damuwa ta ishe su a rayuwa sai sai da su ji daɗi da wannan kuɗaɗen da wannan jin daɗin da wannan rayuwar da ake ganin na tsatsiya rayuwa tsararriya mu ko nan yanzu kafin gaji mutu ya kashe kanshi ai ba karamin labari bane kashe kai duk wahala da mutane suke suna cewa to alhamdulillah alhamdulillah Allah zai kawo farji inna ma al-usri yusra in tura suka shiga irin wannan kuncin da muke cikin za a Najeriya na recession ta tunin sun kashe kansu za su ta kashe kansu ne kawai wani kuma sai ya fito ya harba kamar mutum talatin sannan sai ya harba kanshi <laughs> wani ya shiga makarantar kwana ya kakkashe yara ƙanana sai ya sawa shi wuta shi ma wai kawai yana ganin in ya haka kenan ya more to ba har yan boko haram ba da suke tsammanin cewa dan Allah suke sun da dai sun kuskure wannan fashi kawai damuwa ce da mutum kawai ya rasa yadda zai saboda duk mai damuwa babu imani a cikin zukatansu shine Allah bai so su da rahama ba sai ya kunta da kirjin sai suka kasa hakura da abin da suke faruwa ina fata mun gano wannan jama'a na'am sai ce wa minha daga cikin dalilan wato samun daɗi a cikin zuciya da yaɗuwarta annuru haske allazi yakrifuhu Allah fi qalbil abd hasken da Allah ke wurgawa a cikin ainihin wato zuciyar bawa yana taimaka mishi wajen ainihin ya samu budewar kirji wa huwa nurul iman shine hasken imani jama'a idan Allah ya jefa maka hasken imani sai ka samu inshirahu sadri baka da ko sisi ma ko baka da damuwa kana jin kwanciyar hankali baka da mukamu komai baka da martaba komai a duniyan nan kai ga magarin mutum ne amma kuma kana rayuwa lafiya laujininka bai hau ba hankalinka bai tashi ba baka da wata damuwa me yasa saboda Allah ya sa maka imani ka cewa wannan duniyar wata madakata ce ba ita ce tabbas ba wannan yanayin mai canzawa ne fa innahu yashrahu sadara wa yusi'ahu shi hasken imani yana bude kirji ya fada shi wa yafrahul qalba wa yufrihul qalba ya saka zuciya ta dinga farin ciki fa idza fuqida hadha an-nur min qalbil abdi in aka rasa hasken imani a zuciyar bawa daka sai zuciyar ta sai ta kunci wa harija ta shiga cikin damuwa wa sara fi adyaki sidnin wa asabi ya zama yana cikin gidan yari mafi kunci daga ga mashahurai jama'a 'yan wasan kwallo mashahuran shugabanni mashahuran 'yan wasan fim a hollywood da makamantansu sun fi kowa shiga irin wannan damuwa wanda shahara ya kamata zo musu da jin daɗi ne da farin jini ko amma sun fi kowa shiga cikin damuwa daga duk suna irin waɗannan ayyukan waɗanda suke sun saba wa ɗabi'a shaye-shaye shan koken maye luwaɗi abubuwa irin na hauka karke kuma su lalace ko a kai su gidan mahaukata a aje su su zama abun kwatance ko su kashe kansu in ka je kai browsing zaka ga tarihin dama daga cikinsu wasu ma a tender age shekara ashirin da biyar talatin arba'in ba su kai pik ɗin kariyar ba sai su kasa hakura da bala'in da suke ci duk wannan kunci ne na rashin imani jama'a Allah ya tsare mu daga kafirci wa qad rawa tirmidhi fi jami'ihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dakhala an al ah, qalba infasaha wa insharaha idan haske ya shiga cikin zuciya sai ta buɗaɗa ta ƙara faɗi ƙalu wa ma alamatu zalika ya rasulullah suka ce ya zai a gane haka ya manzan Allah qala al ibanatu ila dalil khuludi kaga mutum ya mai da al'amarin shi zuwa ga lahira komai yake yana tuna lahira komai yake yana lissafin me zai faru a lahira wata jafi an daril gururi yana nisanta daga gidan buɗi na duniya kenan walista idadu lil mauti qabla nuzuli da kuma yi wa mutuwa shiri kafin zuwanta wannan hadisi mala albani nasiruddin ya ce da'ifi ne a cikin abda'ifa lamba na 965 da wasu malamai sun karkata akan cewa idan an hada hanyoyin yana iya zama hasanul lighairi wallahu a'lam fa yusibu al-abdu min inshirahi sadrihi bi hasabi nasibihi min hadha nuri bawa yana samun fadin zuciya fadin kirji da gwargwadon abin da ya samu na ni'imar da ya samu ta hasken nan na imani wa kadhalika an-nurul hissi haka haske wanda ake gani wazalamatul hissiya da duhu wanda ake gani fa hadhihi tashrahu sudura wa hadhihi tudayyiquhu haske da zaka dinga gani na gama garin haske yana bude kirji yanda kuma duhu gama gari yana kunta da kirji zaka duk mutumin da ke zama a cikin duhu zaka ga yana da kuncin rayuwa duk mutumin duk mutumin da bai da wani abnormality bai rayuwa a duhu kalla da kyau ka gani a ce wani kullun ɗakin shi cikin duhu yake ba bacci yake ba za a shi yana da wani abnormality za ga da psychological disorder a cikin tunanin shi da maganganun shi da ayyukan shi me yasa zama a duhu ya ta mai kirji ibnu qayyim ya fara aiki nashi na likitan zuciya <laughs> da haka ka daina zama cikin duhu haka kawai saboda bakin rai kana cikin duhu a a kunna fitila a gaske in za a yi bacci a kashe da an tashi kuma a kunna mun gano wanda da kyau jama'a malam yace wa min ha daga cikin abin da ke sa hasken kirji al-ilmu ilimi fa innahu yashrahu sadara ilimi yana buɗe kirji wa yuwasi'uhu yana faɗa kirji hatta ya kuna ausa a ad duniya kirjin malami mai ilimin addini wanda yake da ilmun nafi'un kenan yakan yi fadi ya faɗin duniyar nan shine zai iya daukan abin da duniya ma ta kasa dauka na tunani na rigingimu na ainihin wato mas'aloli zai dauki abin da duniya ba ta dauka ba fadin kirjin shi fadin duniyar nan jama'a amma wannan sai ilimi mai amfani shine ilimin lahira da akwai al'ilmu duniyawi akwai al-ilmu al-ukhrawi ulumul akhirah da ulumud duniya daban-daban ulumud duniya su ne ilmomin nan na sana'o'i ilmomin nan na boko ilmomin nan na yau da kullum iya tuki iya likita iya tela iya noma waɗannan ulumu duniya ne kowa hazzin shi a cikin su gwargwadon bukatarsa ko gwargwadon sa'arsa ko akwai kuma ulumul akhira qur'ani sunna fiqhu tauhidi waɗannan hudun su ake cewa ulumul akhira to a cikin su kuma akwai wanda ake cewa ulumul ala akwai kuma ulumul gaya waɗannan hudun su ne gaya littafin Allah sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ainihin tauhidi sai fiqhu ma'ana tsayanta Allah littafin shi da za ka karanta shi sunnar manzo Allah da kuma ibada Allah akwai kuma ulumul ala wanda suke ba da taimakon a iya gane waɗannan nahau sarfu balaga mustalahu mustalahu tarikh da duk ilmomin da su taimake ka iya gano waɗannan ilmomin hada lissafi hada kwamfuta dai suna ciki to waɗannan ilmomin idan ka same su na asalin to shine gwargwadon yawansu gwargwadon faɗin ƙirjinka. jama ba ku ganin manyan malaman nan su ibn taimiyya su ibn hajirin su zahabi da suwaye waye jiba faɗin ilimin yanzu abin da suka rubuta kaɗai kawai kai baka yi daukar shi mana bai iya shiga cikin zuciyar kai lona su kuma duka daga cikin zuciyar su yake shi za ka ga suna da daɗin sha'ani in kana rayuwa a cikin su mana a cikin taban su sai ka ji kafi kowa jin daɗi kai ma sai ka ga idan ma da ka rayu cikin waɗannan mutanen sahabbai saboda faɗin ilimin su suka zama al'umma ta gari ba sa tunanin wani ɓarna ba su da mugun nufi ba su da ainihin muguwa aƙida sun yi imani da kaddara ba wanda yake jin haushin wani ba wanda yake damuwa da harkar wani duk wanda ya samu wani abu kowa ya san Allah ne ya bashi saboda kowa da ilimin tauhidi wanda ya rasa kowa ya san Allah ne yana shi ba a farin ciki dan wani ya shiga bala'i ko a damu dan wani ya samu yadda mu yanzu haka muke saboda kwancin kirji in mutu ya samu wani abu Allah Allah yake samu hasara ana ta tunanin ana mai hasada ina ya samu rashin imani ne jama'a rashin ilimi ne na kwarai hasada tana daga cikin bala'i jiji da kai ujubu ganin cewa ka fi kowa wani bai isa ba raina mutane da ƙin gaskiya da lalaci duk suna daga cikin kuncin kirji da ke faruwa sakamakon jahilci Allah ya tsare mu malam yace wal jahl shi ko jahilci yurisuhu daiku wal hasaru wal habas abin da ke kawo jahilci shine addiku kunci wal hasar da kuma ainihin anxiety damuwa ita take kawo jahilci wal habs da ya kai a wuri guda me ke sa mutum ya rasa ilimi shine ya ki fita ya koya ya ki buɗe ƙirjinsa ya ki buɗe rayuwarsa ya saurara ya ki yadda da komai da zai ji ya yi ingila ki shi ke kawo mishi jahilci fa mata sa'a ilmul abdi duk sanda ilimin bawa ya karu in sharaha sadaru sai duce shi ta ƙara faɗi wata sa'a ta ƙara yalwata walaysa hadha li kulla ilmin ba fa kowane ilimi ba bal ilmin ilmi rasuli sallallahu alaihi wasallama ilimin da aka gara daga manzo Allah shike da wannan siffa wa huwa al-ilmun nafi'u shine ilimi mai amfani fa ahlu masu wannan ilimin ashrahun nas sadara sun fi kowa fadin kirji wa awsa'uhum quluba sun fi kowa fadin zuciya wa ahsanuhum akhlaqa sun fi kowa kyan hali wa atyabuhum aisha sun fi kowa dadin rayuwa sun fi kowa dadin ka rayu da su in ka neman miji nemi malami in ka neman aboki nemi malami malamai na Allah yake nufi yanzu wannan malamin da ma ibnu qayyim talaka ne fitik fitik fitik kuɗin da zai biya ya hau jaki a kai shi makka bai da shi daga garinsu a ƙasa ya tafi daga dimashku zuwa makka ya fi nan da Legas nisan wurin ya kama hanya ya lissafa tun watan sha'aban ya kama hanya da tunanin zai je bayan wata biyu bayan ramadana bayan sha'abana ramadana cikin zulqa'ada ko shawwal ya isa makka shine game da wasu bayan Allah suka rage mai hanya akan jaki suna da jakuna har da estara sai suka shi da yawo ma'ana su sun hau wasu jakuna kuma sun koro wasu dan in wani ya gaji su canza irin yadda ake a convoy shi ko bai da koda kudin biyan hayan jaki da shi to sanadiyan wannan rage mushi hanyar da aka yi ne ya ruta wannan littafin jama'a da ya isa maka ya gaba yi da abun yi sai ya amfani da wannan fadin kirji ya ruta wannan littafin kaga fadin kirjin da ake magana da kenan kuma a tarihin shi mutum ne aka ce mai dadin hulɗa ba a san shi da bakin ciki ba a san shi da gaba ba ba a taba sanin yewa wani hasara ba mun karanta wannan a tarihin shi haka mizzi mizzi aka ce ba a taba ganin shi a wani majalisi ya yi gulma wani ba da zaran za a yi gulma in ya ga zai iya hana waya hana in ba zai ba sai ce sai an jima wai zara ya tallafi ne kudin fi ayatina da anhu haka yake to mizzi din na fa mai tufatul ashraf mai tahzibul kamal mizzi daga garinsu salihiyya zuwa masallacin dimashq inda yake zuwa ya karanta duk garin babu malamin hadisi kamar shi tafiya ce zuwa da dawowa kilomita talatin da biyar haka aka cewa yanzu a zamanance amma da kafa yake zuwa shekarar shi wajen talatin yana wannan tafiyar da kafa duk mako zai zai koya musu karatu da kafa aka ce sai ya zo bakin gari yake wanke kafa shi ta yi jazir zai baro anguwarsu tun bayan azar ya iso wannan wurin kafin magariba ai yi sallan magariba yayi yi karatun shi ya fi kowa ilimi shi zai karatu ya ƙara kama hanya ya kuma anguwa a kafa salihiya shekara wajen talatin yana wannan aiki saboda tsabar talauci yashi saboda talaka ne rasa miji ta yi sai a cikin ɗalibai ya ba wani ibnu kasir ba wanda zai aure ta saboda ya talaka ce duk haka malaman nan na Allah suke jama'a talakawa ne ba su da kuɗi amma ba su da damuwa Allah gafata mala albani namu nan yakan shigo nan ya ce bayi da ko sisi amma kuma jin damuwa komai a duniya gidan shi wani lokaci ana jibi sallah ya ce ba a yi kayan sallah ba ba a sai komai ba babu abin da ya kai musu a gidan shi ko baya jin damuwa komai a lokacin da galibin mutane suna ina suna ta neman bashi sun shiga damuwa ba a yi ɗinkin sallah ma yara ba ba a sai ragon sallah ba ba a biya kundin kakawa ba ba a sai takalma ba duk damuwa ta damu mutane saboda ba su da ilimin lahira dan yanzu duk waɗanda muke faɗansu jama'a duk fa sun shuɗe waɗannan sun wuce sai ambatansu sai tunanin ayyukansu kyan halinsu da kwalliyarsu ba ka koma ganin ɗayarsu in ba zuriyar da sun bari ba ma'ana inda ma tara kuɗin suka yi da sun wuce sun basu ba su tara ɗin ma sun wuce kenan ko dai ka yi aikin alkhairi lokacinka kowa ba ka yi bare oho kai za ka yi asarar shi da haka jama'a kowa ya tsaya neman ilimin da zai amfani shi jama'a kowa ya tsaya neman ilimin da zai amfani shi Allah ka ba mu ilimi mai amfani na'am cewa ilmomin zamani su likita da injiniya da architect da wane ne ko wannan ilmomin boko wanda ya same su amfanin shi ga al'umma bai gaza amfanin malamin ƙwar'ani da malamin hadisi ba wannan ƙarya ne ƙaunar wahidan wannan ƙarya ce yawwa kama a ce ne a gida amfanin mai gida da ke kawo cefane da amfanin yaro almajiri da ke yance bane duka ɗaya zai yi zama ka su waɗannan malaman musulunci suna gyara wa mutane duniya ne da kuma lahira su ko malaman boko wato masu sana'ar boko na farko tukuna sa nema abinci ne amma cikin nema abinci su akwai hidima ga al'umma da aka sabis ne suke yi da gwargwadon abin da suka sanya a zuciyarsu na aikin alkhairi za su samu lada gwargwadon wannan ba wanda yake da cutin wannan amma ba zai zama matsayin malamin da ke limanci ya yi karatu ya yi fatawa ya karantar da musulmai tauhidi ya karantar da su aqida ya karantar da su fiqh a ce matsayin shi daya da wanda ke zana wa waɗannan mutanen gidajen da za su gina ba ba matsayin su ba a ce ladan su ɗaya ba zai yi ba domin ko a cikin ilimin shari'a din mai koyar da qur'ani falalashi shi tafi wanda ba qur'ani ke koyarwa ba khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ma'ana yanzu a makaranta guda da malamin qur'ani a islamiyya da malamin nahu a gurin Allah ladan ba ɗaya ba amma a gurin makaranta alama malamin nahu ma ya fa albashi ala inda shi da digiri ko a duniyan ta kenan amma wurin Allah matsayin su ba ɗaya ba ko a malaman qur'anin ma da malamin qur'ani da malamin qur'ani ba zai ladan sai zama ɗaya ba kowa ladan shi gwargwadon yawan qur'anin da ya karantar gwargwadon yawan sa gwargwadon yawan kyan aikinsa da lokacin shi da ya bayar da haka ba zai yi a ce wai likita da ke tiyata da rubuta takardar magani ladan shi daya da limamin musulmi ba zai yi ba domin limamin musulmi ya kabbarta sallah duk wanda ke bayan shi ana ba limamin musulmi ladan irin wannan mutanen to likita zai iya ganin likita eh, patient yawan eh, yawan masallacin mutum a rana daya shi ko malamin nan zai musu sallah biyar a rana daya irin wannan in ka dinga auna abin ba zai yi ba wannan amma ba muna cewa kada a yi wannan ilmomin bane ba tabbas muna da bukatar su mutane su karanta su da sunan Allah kuma in za su yi su yi don Allah lil asaf musamman ma'aikatan lafiya ba su da wannan tunanin ɗalibai muna da su da yawa da suka zama likitoci da nurses da sauransu sa'an da suke ɗalibai ko muke ɗalibai tare da su kowa yana da tunanin cewa shi da taimaki addini yana da hamasa amma ran da ya take oath ya zama likita ko pharmacist ko nurse ko wane ne daga ranar zai kwabe wannan riga ta MSS wannan riga ta hamasa duk ya cire ta yanzu ne yake nema kawai duniya yanzu kawai shi professional ne baya so ma ya kai da ya san shi a layi kana jiran shi baya so ya ga lamba wai shiga ne ka kira lamba shiga ne ma alfarma ba sa yi dan Allah kuɗi kawai suke wa sai ƴan kaɗan da ba a rasa ba a cikin kowace da baka ba a rasa wannan almuhim shine babu dalili akan cewa ladan mutane iri ɗaya ne kowa aikin da yake na alkhairi gwargwadon martabar wannan aiki gwargwadon ladan shi to kanta da ƙwar'ani kuma ƙinan ya fi kantar da komai lada daga nan kuma sai sunna daga nan kuma sai kaza haka dai haka dai haka dai hatta su a bokon akwai ilmomin da sun fi wasu daraja ha a yan bokon su ma isu isu ba sa ganin cewa kiman likita da kimar misali malamin firamare ɗaya ce ya zai ce kuma kimar da malamai ɗaya ce a wurin Allah isu isu yan boko ba sa ganin wannan ma'ana sanda ake zaune a hostel wane yana karanta medicine wane yana architecture wane yana karanta english wani kuma yana karanta kaza to ana ganin me kazan nan misali a ce yana arabic library science archaeology hausa geology duk wannan ana ganin suna ɓata wa kansu lokaci ne wasu masu kansa kansu amma suna a shi'uru naqas suna koyewa ko in ka je kule tuttib wanda yake karanta MBBS gani yake duk wanda ba MBBS yake ba hauka kawai dan kana single ono microbiology physiology anatomy nursing da da duk waɗannan pathology waye yana ganin kai ba mutum bane ba in ka je in ka je kuletar handasa engineering wanda yake electronics and electricals da computer engineering gani yake duk wanda yake chemical yake eh, electric yake yake civil aikin banza yake wannan na kuma QS da ake ganin shi da town planner ake ganin su kai kaman duba gari ne kawai to duk a cikin yan boko ma su ma kansu akwai hayaniya kankanun su wajen mutunta juna ta yara su ce ɗaya suke da malaman Allah ba zai zama su zama ɗaya ba ba shi yiwa sam eh, za ba ahli dusur bil ujur wa minha daga cikin abubuwan da ke sa zuciya ta budu akwai al'inabatu ila Allah subhanahu wa ta'ala miƙa al'amari zuwa ga Allah wa mahabbatuhu bi kullil qalbi da ƙaunar Allah da dukkanin zuciya wal iqbalu alaihi da fuskanta Allah wa tana'umu bi ibadatihi da jin daɗi da mutum yake wajen bauta Allah ya zama bauta Allah tana faruwa daga wajenka alhalin kana jin daɗi baka jin kunci ko kasala fala shay'a ashrahu li sadri al-abd min dalik ibn al-qayyim yace babu abin da ya kai bude kirjin bawa irin wannan hatta innahu la yaqulu ahyana. wani lokaci ma zaka ji bawa yana cewa in kuntu fil jannati fi misli hadhihi al-hala fa inni idhan fi aishin tayyib wannan yanayin da nake a duniya in zan samu haka aljanna to ina cikin jin daɗi walil mahabbati ƙaunar Allah da miƙa al'amari ga Allah ta'asirun ajibun tana da tasiri mai ban mamaki fin shirahi sadari wajen buɗe zuciya wa tibin nafsi da sanya wa rai daɗi wa na'imil kalbi da sanya wa zuciya daɗi la ya'rifu illa mallahu lahu hissun bi babu mai jin haka sai wanda ya ɗanɗana kullama kanat al-mahabbatu aqwa wa ashad duk lokacin da ƙaunar da kake wa Allah ta zama tana da ƙarfi tana da tsanani kana sadaru afsahu kirjin sai ya ƙara faɗi wa ashrahu sai ya ƙara buɗuwa wala ya biku illa inda ru'yatul babbalina alfarighina min hadha sha'r zuciyarka ba ta shiga damuwa sai in kaga waɗanda suke mutanen banza wanda suka wofanta daga wannan al'amari na kuma ga Allah fa ru'yatuhum ganin su kawai da zaka yi kaza ainu zai sa maka kaman hakiya ya fada mutum ido fadawa haki ga ido ai kaga yana bata dadin ido ko yana bata ganin ido yana lalata maka al'amari to ka dauka kamar idan mutum haka sai wani abu ya fada cikin haki wa mukhalatatuhu humma ruhuhu cha ya da mutanen banza ga mutumin kirki da mai da al'amari ga Allah zai zama ya same zazzabi a cikin zuciyarsa mutumin da ya koma ga Allah al'amarin shi na Allah mai kauna Allah sai ya samu kanshi da jarabtuwa da rayuwa a wani waje na barnatattu to sai ya zama ya shiga cikin kunci ya shiga cikin kunci ba zai iya ainihin rayuwa a cikin su ba ka karanta wani karamin littafi na malam aidul karni amurka allati ra'aitu ya ba da labarin irin kuncin da ya shiga da ya je america mu anan ba ana ganin mutum ta ba america to ya tsira ba ya samu karama ya samu ɗaukaka ko da kuwa zuwa kai kai mako guda ana ganin kamar kai ka tsira ne malam aidul karni aka kai su america conference ya shiga cikin kunci da bala'in damuwa saboda abin da ya gani na barna da bai taba gani ba bai taba mafarkin ya gani ba ce bai ƙara samun natsuwa ba sai da ya yaji ana sanarwa a jirgin sama cewa jirgi ya yi landing a Jidda yace to alhamdulillah mun dawo kasar imani littafin nan nan Allah allati ra'aitu dan karami ne haka zaka samu shi ko akan internet ya ba da labarin da abubuwan da ya gani abubuwan ban mamaki da ban tsoro da fitina Amerika da ake kallon kamar kaman ummud duniya to haka konan ne in baka saba rayuwa a cikin barna baran da ka shiga cikin ta zaka ga abu mai hadari tare da ita wa min a'zami asbabi dayqi sadri al-i'radu Allah ta'ala daga cikin mafiya girman dalilan kuncin zuciya kau da kai daga barin Allah wa ta'alluqul qalbi bi ghairi da rataye zukata da wani Allah rataye zukata da wani abin sha'awa ko bokanci ko wata damuwa ko wata barna wal ghaflatu an zikri da wofanta daga ambatan Allah wa mahabbatu siwahu da ƙaunatar wani Allah fa inna man ahabba shay'an ghayra Allah uzziba bih wanda duk ya sanya ƙauna ga wani abu abin da ba Allah ba sai Allah ya azabtar da shi ta hanyar wannan abin sai ya sha wahalar duniya akan wannan abu wasu jina qalbuhu fi mahabbati zalikal ghayr za a sanya zuciyar shi a cikin wani kunci wani gidan yari na ƙaunar wannan abu fama fil ardi ashqa minhu a duniya ba wanda zai kai wannan mutumin tsiya wala aksafa bala ba wanda zai kai shiga cikin bala'i wala an kada aishan ba wanda zai kai shiga cikin kuncin rayuwa wala at'aba qalban ba wanda zai kai shiga cikin kuncin zuciya da wahalar zuciya fahuma mahabbatani kauna ce iri biyu mahabbatun hiya jannatud dunya akwai wata kauna da ta saka a aljannatin anan a nan duniya wasurun nafsi ta sa maka jin dadin rai wa natul kalbi ta maka jin dadin zuciya wa na'imur ruhi ta sa maka jin dadin ruhinka wa ghidha'uha ita ce abincin zuciya wa dawa'uha ita ce maganin cutar zuciya bal hayatuha wa qurratu ainiha yace kai wannan kaunar ita ce rayuwar zuciya ita ce jin dadin zuciya me ce ita wa hiya muhabbatullahi wahdahu bi kulli alqalbi kauna Allah shi kadai da dukkan zuciya ya zama kafi san Allah fiye da komai wallazi na amanu ashaddu hubban lillahi kin wanda zabu quwal mail da kuma karkatan karfin jawuwar ainihin karfin soyayya ka zuwa ga Allah wal irada da jawuwan karfin manufar ka zuwa ga Allah wal mahabbatu kulluha wal mahabbatu kulliha ilayhi da jawuwar gaba ɗaya soyayya ka zuwa ga Allah ma'ana duk abin da Allah bai so ba za ka yi duk abin da Allah ya ce kar a yi ba za ka yi ba duk abin da zai zama ya shiga tsakanin kusancinka da Allah ba za ka je kusa da shi ba wa muhabbatu ɗaya kuma ita ce iya azabun ruhi rai na shiga cikin azaba a sanadinta wa ghammun nafsi zuciya na shiga cikin kunci game da ita wa sijilul qalbi zuciya na shiga gidan yari wa daiqus sadari da kuncin kirji wa hiya sababul alami ita ce dalilin jin alam raɗaɗi pain wal nakadi da dalilin shiga cikin kunci wal ana'i da kuma dalilin shiga cikin wahala wa hiya mahabbatu ma hu subhanahu kaunar duk wani abu da ya ci Allah wa min asbabi sharhi sadri dawamu zikrihi ala kulli halin daga cikin abubuwan da ke bude zuciya ila yau ambatan Allah a kowane hali wa fi kulli mautanin da ambatan Allah a kowane waje falizikiri ta'asirun ajibun fi shirahi sadri zikiri na da ta'asiri mai girma wajen fada zukata wa na'imil qalbi da jin daɗin zukata walil ghaflati wofanta daga zikiri tana da ta'asirun ajibun tasiri mai ban mamaki fi baki wajen kuntatawa zuciya wa habsihi wa azabi da tsare zuciya da sanya ta cikin azaba yanzu wannan yan dariƙa ba su taba kanta wannan bane za su ce musulmi ba sa zikiri ka ji jama'a zikiri a gumu mu'alu suna daga cikin abu na biyar kenan da ya ambata ko ya ambaci na farko tukuna ya ambaci tauhidi na biyu sai ya ambaci mene ya ambaci ilimi mai amfani ya ambaci ainihin kuma haske ko shine na biyu sai ilimi mai amfani shine na uku sai kuma mai da al'amari ga Allah shine na hudu sai wannan shine zikiri na biyar kenan a cikinsu ambatan Allah jama'a mutum ya yawaita ambatan Allah a wuraren da yake da lokuta da yanayi da dukkanin ainihin gurabe wannan zai buɗa masa zuciyarsa zai sa mashi ainihin yalwa a zuciya wanda kuma duk ya wafata daga ambatan Allah to ya shiga uku ambatan Allah mafi girma jama'a shine alqur'ani mutum ya lazimci karanta alqur'ani da tadabburin ma'anarsa da aiki da shi da karanta shi cikin dare da rana na ɗaya kenan sannan mutum ya lazumci yin azkar a wurare da suke da prescribed zikirori shige da fice faduwa da tashi zama da miƙewa farawa da gamawa wuraren maganganu wuraren shiga bayi wuraren bacci wuraren zakewa iyali fita daga gida tafiya dawowa sanya sutura cirewa da makamantansu da kuma halat da suke bujurowa wajen yi wa wani murna yi wa wani gaisuwan ya shawa gaisuwan mutuwa jana'iza duka akwai zikirori sai mu ce kokari ya zama ya iya wannan zikirorin nemi littafi ko da hisnul muslim ko littafi irin kitabud du'a ko ainihin wato alwabil sayyid na ibnu qayyim ko alkalimut tayyib ko littafin amalul yawmi wal layla ko azkarun nawawiyya ka san littafai burjik malamai sun yi kai kokari ka zama ka iya wannan zikirorin kuma kana yin su sannan zikirori budaddu yawaita istighfari yau ta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yin hailala yin ainihin ina ba komawa zuwa ga Allah ta makamantansu cikin dare da rana waɗannan za su buɗe zuciyarka da kirjinka ka zama ka samu tausi'a wanda duk baya wannan zai zama cikin kunci ba kankani ba Allah ubangiji ya tsare mu daga kunci saboda ƙurin lokaci za mu saurara anan sai Allah ya mako mai zuwa sai mu tashi ainihin wato abu na gaba da yake cewa minha al-ihsanu ila al-khalqi karo manta duka yana bayyana mana abubuwan da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa fadin kirji ne yafi kowa kyauta yafi kowa hali na kwarai yafi kowa halin yabawa za mu saurara nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik